Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Kabir. Idan mai sauraro bai manta ba a makon da ya gabata mun kawo muku taron da kungiya mai zaman kanta ta haɓaka harshe da al'adun Hausawa ta yi wato Hibab tare da karrama Umaru Danjuma Katsina shahararren tsohon dan wasan Hausa kuma mawaki sannan marubucin fina-finai da ma wasu littattafan hausan da ake ci gaba da amfani da su a fagen adabi a cikin shirin mun tattauna da shugaban hasassa wannan taro da ma wasu manyan jarumai da kuma marubuta da suka yi sana'ar wasan kwaikwayo tare da umaru dan juma kasagi a can baya inda muka yi niyyar dorawa daga inda muka tsaya a makon jiya sai ga labarin rasuwarsa ta riske mu inda a yau cikin shirin abin da ya sa muka kawo muku hira da muka yi da shi kai tsaye a wajen taron cikin shirinmu na yau za kuma ku ji yadda ta'aziyarsa ta kasance daga bakin abokin sana'arsa sai kuma ta'aziyya da tsokaci daga bakin abokan sana'arsa da suka samu halartar taron a makon jiya. to madalla ga da yadda mu ta kasance da marigayin a taron karrama shi da aka yi to bismillah kamar kullum kan ce na umaru dan juma katsina kuma an haife ni a kofar soro katsina a 1950 daidai na shiga primary school 1960 na gama 65 na je provincial secondary school katsina 1966 duka duka dai na gama karatun secondary school 1972 i was supposed in gama 70 saboda rashin lahiya sai da na yi 2 years na gama secondary school 72 ka zo kaduna muka kama aiki a hukumar al'adu da fasaha daga nan kwaron-kwaron kuma aka samu gurbin karo ilimi a ingila da aka je aka karanta film and televisions Uh, uh, screenplay uh, na dawo na kama aiki a cibiyar nazarin al'adun najeriya jami'ar ahmad bello daga nan kuma aka gwamnatin jihar katsina bayan an yi jihar katsina aka gayyace ni in je in zama deputy director culture ina nan na yi deputy director culture kuma na sake dawowa cibiyar nazarin al'adun najeriya 1992 dai na aji aiki kwata-kwata na koma ina zaman kaina wannan shine kaɗan daga cikin tarihi na to ina aka samu sunan ka kasagi eh, wasa ne aka shirya na ilmantar da mutane da wayar da kansu lokacin shagari don ƙauyawa su daina shigowa birni babu abin yi gwamnati tana so ta yi program wanda za ta rika bin su a ƙauyuka ana ba su taimako sai aka ga wannan baiwa sai an hito da campaign program kamar propaganda program kama shi kasagi na halima ne to shi kasagi ba kauye ne da ya gudo daga birni eh, daga kauye ya dawo birni wai zai kuɗi to yau ya je wan gida gobe yana wan gida ya house boy ya wane ne ya wane ne dalilin mafarin kasagi na halima wasan kwaikwayon kasagi na halima littafi ne da ka rubuta kamar sai kulba na barna? ba littafi ba ne ne nake rubuta duk mako series ne duk mako akwai episode din da za a yi eh, na irin eh, tangarire da eh, bakauye ke samu in ya shigo birni nan ya zo ya yankan farce gobe can ya ce dan amalanke ne jibiya babu wani fix address to ku za mu ji sunayen littattafan da ka rubuta to na farko dai akwai kulɓana ɓanna wanda ya yi tashe wanda hayi ma yanzu kusan ana fassara shi a cikin harsuna da yawa eh, na duniya kuma sannan nigeria film corporation da ahmad bello university kuma sun ɗauke shi sun yi fim kuma an tai da shi kasashen waje wajen film festival kuma ya samu nasara kwarai da gaske sai kuma ai ga irin ta nan shi kuma littafi ne wanda aka yi shi ma akan ilimin 'ya'ya mata a arewa to akwai kuma wanda nake kulbatu ci gaban labarin kulbana banna shi ma ci gaban labarin akwai bukatar ci gaban labarin shine muke yi yanzu to a tunaninka wani littafi ne sa aka baka wannan kambun girmamawa ba littafi ba ne abubuwan da na ne da yawa ah, na yi waƙoƙi na hausa a suturge game da auren ya bahaushe na gina gidan wasan kwaikwayo ni kaɗai ne bahaushe dan arewa wanda ya fara gina gidan wasan kwaikwayo nashi na kanshi na samu gidan hira a katsina ofan air siyata ce na yi sannan ga littattafai na rubuta sannan ga wasannin talabijin sannan ga fina-finan da na shirya kai abubuwan da suna da yawa ko za ka iya tuna sunayen wasu da kuka gabatar da wasan kwaikwayo a tare can baya eh kwarai akwai akwai wanda wasu suna da rai akwai mutuwa dole yana nan lokacin da muka yi kulɓana banna a rediyo shi ne ya zama saurayin zaliha akwai habiba muhammad rabiu bako ita ce zalihai akwai marigayi hamza sanusi funtuwa shine alhaji ruwan ido ni kuma ni ne malam inuwa a cikin eh, kulɓana ɓanna ina nufin waɗanda kuka gabatar da wasanni da su fa. wasannin da muka yi suna da yawa iri-iri ne akwai magana jari ce tambari karambana kasagi yi suna da yawa ba ni iya matuna wasu to wani tanadi kuke kokarin ganin an yi waɗanda suka riga ku gidan gaskiya kamar yadda muka taɓa tattauna da kai a can baya shi muke neman gwamnati ta shigo ciki ta rika taimakawa ga mutanen da suka taimaka lokacin ba kuɗi ake nema ba suna ake nema wasu sun rasu iyalin suna nan muna neman gwamnati ta rika taimakawa ko kuma masu kuɗinmu domin ba duka komi za a ta juga ma gwamnati ba masu kuɗin mu ya kamata su rika zuwa a taimaka ma mutanen da suka ba da rayuwarsu don faɗaka da wayar da kan jama'a to me zaka ce akan taɓarɓarewar al'adun hausawa da ake ƙoƙarin ganin an dawo da shi to abubuwa sun riga sun tabarbare ɗazu mai algaita na busa ina kuka saboda mun bari abubuwa sun lalace kullum nukan yi magana ba kalangu ba jauje ba kotso ba kuru mu na hausa sun lalace ba goge ba molo ba ganga duk abubuwan nan sun bace sai fiyano kuma duk ba wani abu bane zamani ne ya taho da shi to in muka bari goguwar zamanin za ta tahi da mu kuma ta tahi da 'ya'yan namu in ba mu dawo muka yi kokari muka faɗakar da abubuwan da ya kamata a faɗakar ba yanzu yaro bai san buje da tsala da ɗan itori ba bai san kwarya da jomo da kwarawali ba duk waɗannan abubuwan ba su san shi ba ya kamata a dawo baya a san abin da za a yi to wani shawara zaka bai wa 'yan wasan kwaikwayo na yanzu to ai su mun yi kira ba ɗaya ba biyu ba da su zo su gyara ba al'adarmu ba ce indiyan rawa ko wani abu ba al'adar bahaushe ba ce bahaushe bai taɓa lalacewa ya rika rawa da mace ba ba al'adan ba ce in ma bahaushe zai ma mace waka to zai yi mata in yana girbi ko yana noma in kuma matar za ta yi ma namiji waka ita kuma za ta yi ko tana nika ko tana daka amma an zo ana haduwa ana abun ba al'adar bahaushe ba ce muna kira gare su da su gane ba mu ce a bayin fim ba a a dawo a yi abin da bature zai ga cewa eh wannan ita ce rayuwar bahaushe ba masu shan wahala yau a duniya irin marubuta a nan ƙasa hausa mun yi littattafai wani a kano ya je ya kwashe ya ba da an printing yana sai da yana bulokin kasuwar su northern nigeria publishing company kulba na banna da na rubuta yanzu sai ka je shago ka same shi wani ya printing yana sai da su kamfanin ba su samu wani abu bare kai wanda ka rubuta ka samu wani abu rabbo da rahamarka aka kasa a wanke shi da almuskiya rabbo don ka ga kankara marashin sa'arakiya rambo don ga fararka ka kankare zunubin sana aikiya rambo don ka. dukkan su ali su zama sa saukiya rabo saka umburinsa mai tun mai dilla hakiya ya ani bil hakiya ai jannatu wace adulla hakiya bar zahu ta zane mai wani dausayi mai dilla hakiya karɓo zan kwambawa aljanna sa ta zamo a masauki rangamo da kasawa mu tashi utar na biyu lahakiya har da san kananawa isa agwai ididi sosa da wagi wa ilaha illallah ki sabo ta zo da kana kauna allah ka karbe shi ba shi masauki ya ilaha to madalla tare da fatan allah ya ji kan umar dan juma katsina to da yake labarin rasuwar kasagi ya zo wa wannan shirin ne ta bakin abokin sana'arsa umar yahaya malumfashi da aka fi sani da bankaura a wancan lokacin da suke wasa tare yasa muka nemi jin yadda jana'izarsa ta kasance sai ya ce to a gaskiya yadda aka yi wannan jana'iza a yau 29 ga watan oktoba hijira 2021 wannan jana'iza ta samu halartar ɗumbin mutane inda gaskiya unguwar ta cika ta batse ga baki daya da biladama motoci sun cike unguwar ga baki daya mutane ga sunan wurin abun ba magana tun daga kofar gidansa wanda zuwa bakin kwalta gaskiya akwai tazara amma mutane ne ga sunan ana yi masa sallah ma mutane na shigowa wasu ma ba su san cewa an sallace shi ba saboda yawan jama'a da suka samu halartar wannan jana'iza to gashi nan da yanzu an ɗauko shi an kawo shi makabarta ta sabuwar unguwa wani wuri da ake ce ma hilin kanada a nan ne makwancinsa yake inda har an sa a cikin kushewa gashi nan mutane suna ta fitowa daga cikin wannan makabarta muna fata ubangiji allah ya gafarta ma alhaji umaru kuma allah ya haskaka kabarinsa allah ya fi masa kurakuransa mu kuma allah ya kyautata namu haka kuma na tambaye ko akwai wani ko wasu abokanan sana'arsa da suka samu halarta sai ya ce. a wajen wannan jana'iza to nan kuma allah ya haɗa mu da wani amininsa wanda tare suka yi firamare school har suka yi secondary suna tare wanda shine babban abokin eh, almarigayi alhaji umaru wanda ke da suna za ku ji daga bakinsa. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi suna na bello gidadun mawashi ni abokin alhaji umar dan juma ne tare muka yi makaranta yana gaban mu da shekara ɗaya amma saboda lalurar ciwon ƙafa ya dawo bayan umar musa mutumin kirki ne mai raha umar umar umar dan juma mutumin kirki ne muna da sunaye da yawa su amma ba a faɗi saboda Allah mai mafaki Allah ya ji kansa ya rami kuma za mu kewo shi kwarai dan duk lokacin za mu taro na yan aji in bayyana ma sai a ga taron bai cika ba saboda raha da sanin ya kamata da kuma mai biyawa ne duk inda ya ganka shi bai taɓa fushi da wani ba duk inda za a Allah ya sa halin shi na alheri ya bi shi tun muna muna girmama shi to alhaji sani mande dutsen ma a shahararren dan wasan kwaikwayo ne wanda ya dade yana taka rawa a kuma tsohon ma'aikacin gidan talabijin ne ko kuma gidan rediyo na tun zamanin ana nbc gogagge ne a wajen wannan harka ta wasan kwaikwayo kuma amini ne ga marigayi alhaji umaru danjuma a katsina yau allah ya karbi rayuwar alhaji umar dan juma katsina alhaji sani mande da aka fi sani da suna na yalli a nan cikin birnin ya kaji da wannan rasuwa ta umar dan juma to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiyar magana alhaji umar dan juma ka kasagi ba wai amini ne kawai gare ni ba wallahi zan ce ma malami ne gare ni saboda a lokacin nan ina zuwa gidan shi can da baya ina tambayar shi waɗansu abubuwa domin dalili shi fa zuwa ya karanto abin nan a waje mu kuma Allah dai ya ba mu kirkira da kanmu muka yi saboda haka akwai waɗansu ɓangarori da ni kan je in tambaye shi kuma ya gaya mani mun yi zama na mutunci mun yi zama na jin daɗi kuma mun zanna da shi lahiya kuma mun rabu da shi lafiya saboda na koya da dama daga gare shi sai dai in ce ubangiji allah ya gafarta mashi allah kuma ya sa ya huta amin allah ya saka da alheri to madalla ado ahmad gidan dabino na ɗaya daga cikin manyan marubuta kuma jarumin da ya samu halartar taron karrama marigayi abin da ya sa na nemi jin ta bakinsa game da abin da ya faru a makon jiya da ya fi tsaya masa a rai sai ya ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah ya ji kan kasa gina halima Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta babu shakka masana'antar shirya fina-finai da kuma masana'antar rubuce-rubucen wasan kwaikwayo ko adabi an yi babban rashi wanda za a daɗe ba a cike gurbin ba idan muka dubi irin gudunmawar da ya bayar a fagen rubutu musamman littafinsa na kulba na banna da yadda aka zo aka sarrafa shi aka juya shi aka mai da shi fim wanda ya shiga gasanni a kasashen duniya ya ta samun kyaututtuka sannan da irin rawar da ya taka a cikin magana jari ce to babu shakka an yi babban rashi sannan kuma haruna dan juma mutum ne mai kishin harshen hausa mai son a dinga yin abubuwa na al'adu da kuma rike al'adunmu na gargajiya a satin da ya wuce rana ashirin da eh, ɗaya ga wata muna tare da shi a kaduna wajen taron eh, baje kolin fasahar hausa ta duniya da aka yi kuma ya yi jawabi wanda ya sosa zakatan mutane kwarai da gaske wanda har daga ƙarshe sai da ya yi kuka ya bayyana cewa al'adunmu suna gushewa yara ba su san wasu kaɗe-kaɗe ba sai na fiyano sun manta jauje kuntigi molo dindifa da sauran kaɗe-kaɗe ya ta lissafo su wanda a ƙarshe sai da ya fashe da kuka cewa ya ilahi ina zamu ina muka dosa to wannan bayani nasa kwarai da gaske ya girgiza mutane kuma an ji shi kwarai ya shiga rayuwar mutane ashe ashe lokaci ma yayi kuma har ya bayyana cewa shi yanzu komai ya gama samu burinsa ya cika a duniya to ashe allah ya yi lokacinsa ma ya kusa bai fi kwana shida ba don haka lallai haruna dan juma mutum ne na kwarai na kirki wanda ba mu taɓa yin harkar wasa tare da shi ba amma dai mukan gaisa a duk tarurruka da muke haduwa a kaduna ko a kano ko a katsina min har hada wurare daban-daban kuma yana mutunta ni yana girmama ina girmama shi duk inda ya gani zai kira sunana ya ce yaya kake da sauransu haka kuma muna yin sakon waya ta whatsapp da kuma kira lalle an yi rashi kwarai da gaske mutum mai kishin harshen hausa mai san al'adunmu allah ya gafarta masa allah ya sa ya huta kuma allah ya sa ƙarshen wahala kenan mu kuma idan ta ta zo allah ya sa mu cika da imani rayuwa kenan rayuwa bayan mutuwa mai nisa in kayi ka dawo in kwana bai kare ba rayuwa nan rayuwa bayan mutuwa mai nisa in kayi ka dawo in kwana bai kare ba rayuwar duniya wani ya sani wannan na nema matambayi ba shi fatagun al'umma rayuwa mai girman kai a rayuwa zai shafa bayan mutuwa ya ta gari a ragaya bata kone ba tambaya za ka yi ga abin da duk baka gane ba wani na gaba wani na yi gaba bayan mutuwa to ashe kenan mai nema ba zai rasa ba rayuwa ka samu a nan da sanda ka kara gaba bayan mutuwa ni zan ba zama in tafi ba zan zauna ba To daga ƙarshe ita ma Halima da yake mun tattauna da ita a wajen taron ga abin da take shaida mana. Sunana Esther Kawai Halima na Kasaki. Na ji daɗin wannan taro ya kayatar sosai. Muna fatan zai ci gaba yadda za ku dinga tuna da tsofaffi wayanda suka yi ah, abubuwan da suka kamata a kan tarihin hausa eh, so da yara za su koya su ci gaba da abin da aka bari su yanzu na tauraro na zamani suna bin zamani ba su bin al'adan da ya kamata su bi sun kauce hanya to amma muna fata za su gane tuntuɓen da suka yi su dawo kan hanya <laughs> in sun zo kusa da mu za mu nuna masu mm. amma in ba su zo kusa da mu ba ya za mu jawo su it's not possible to da fatan Allah ya ji kan Umaru dan Juma Katsina da aka sani da Kasagi na halima abokin faɗan ka kuma a madadin duk waɗanda kuka jimuliyoyinsu musamman ma umar yahaya malumfashi da kuma sashen hausa na radio france international ni hawa kabir da na shirya da kuma gabatar ke muku fatan alheri